manuniya. Mun fara ganin ambaliyan mun gani a mun gani a Katsina. mun gani a Sokoto sai muka fara gani jiya kuma a Kano. Dan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar PDP Alhaji Atiku Abubakar kenan ke tabbatar da duniya cewa jam'iyyar PDP na ƙara kabiri saboda gaggan 'yan siyasar Najeriya sun gano ita ce babbar rumfa. Sai dai shi mataimakin shugaban jam'iyyar APC a arewa ta tsakiya cewa yake yanzu dai jam'iyyar APC ta gano sulhun sulhun ta 'ya'yanta kawai ita ce madafa. In Allah ya da za mu walwale duk matsalolinmu kafin zaɓe. Kuma na'am nan ba ba zai miti da duka gononi ministoci senatoci da ya hasu reps game da maganar zare-zaren zargin zarge wuyan jam'iyyar pdp da 'ya'yan jam'iyyar apc ke cewa ita ta kawo maganar matsalar tsaro kuwa sanata ahmad muhammad makarfi ne ya ce to yanzu kuma fa idan shi ne dalilin da yasa ba a zaɓe mu 2015 ba aka zaɓi wanda za su gyara me yasa ba su maganin wancan ba da suka gada suka bari har ya karu haka game da maganar shirin shimfiɗa shimfiɗar shiga zaɓe kuwa shugaban rundunar talakawan Najeriya ne ya ce kada talakawan Najeriya su bari 'yan siyasa su ɗora su a mummunar gwafa. Kada al'umma ƙasar nan su yarda a yi amfani da addini ko a yi amfani da ɓangarenci ko a yi amfani da ƙabilanci don a raba kawunan mu a hadar samun fitina. Domin halin da duk muka shiga za ka iske mu za mu koma muna jin tausayin kanmu. Shi kuwa shahararren ɗan kasuwan nan da ke fashin baki akan al'amuran da kan kai komo Mahadi Shehu shaidawa duniya yake cewa lokaci ya gaya wa 'yan Najeriya gaskiya babu sauran wata rufa-rufa. Billahi azim yanzu akwai mutumin arewa mai biliyan ɗari ni na san shi na san mai biliyan ashirin amma na rantse da Allah bai da ofis ba ruwan shi da 'yan uwansa ba ruwan shi da garinsu kuma kuɗi suna na tashin hankali a wurinsa. Waɗannan fa so mun taɓa muka taɓo cikin tarin muryoyin da za ku ja cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shirin manuniyan da ke nuna wa 'yan ƙasa yadda za a yi a magance dukkanin wani salo na karfa-karfa. shiri na tamanin da ɗaya cikin jerin shirye-shiryen manuniyan da ke shirya muku kalamai ta yin amfani da makamantan harufa. Mai yiwa kamanceceniyar kuma amma ta matsalar tsaro a Najeriya ta sa 'yan jam'iyyar APC ke nuna wa jam'iyyar PDP hannu akan irin abubuwan da ke faruwan da APC kan ce ai jam'iyyar PDP ce tun farko dama ta buɗe kofa Wanda irin waɗannan kalamai ne kuma suka sa tsohon gwamnan jihar Kaduna har sau biyu kuma tsohon shugaban riko na jam'iyyar PDP a tarayyar Najeriya sanata Ahmad Muhammad Makarfi ya ce kalaman 'ya'yan jam'iyyar APC maganganu ne irin na wanda ya rasa madafa. Ana cewa saboda makota don fa lafiya da zaman lafiya da ci gaban mutanen Najeriya in ya kama mu ƙara kallon dangantakanmu da makota ne fa sami. Kamar yaya? Ah, in abu zai zama cuta gare mu kuma a shigo mana da komai da masu amfani da marasa amfani ba wata ƙasa a duniya da za ta yadda ta tsaya cikin wani yanayin da ita dai sai dai ta cutu. Amma wasu manya-manyan jami'an gwamnati sukan ce bai kamata ma 'yan PDP su rinka tsoma baki akan maganar matsalar tsaro ba tunda Boko Haram kaɗai ta gagare ku yanzu kuma ga Boko Haram ga bandits ga masu tara hanya da sauransu. Mai yiwuwa da farko an yi sakaci akan maganar Boko Haram an ɗauka siyasa ne. Amma daga baya da aka lura duk yawancin makaman ma da ake amfani da su a wannan gwamnati yawancin su ma lokacin PDP ne da aka yi oda. Akan an samu tsaron ne fa aka yi zaɓe gwamnatin da ke kai ta ci fa gwamnatin pdp ba ta ce ba tsaro a north east aje a rubuta result ba saboda kai wannan magana ne kawai na siyasa to idan shi ne dalilin da yasa ba a zaɓe mu 2015 ba aka zaɓi wanda za su gyara me yasa ba su maganin wancan ba da suka gada suka bari har ya karu haka kana ji a jikinka cewa wannan matsala ta tsaro za ta iya shan magani musamman ganin wasu na ganin in dai ba sulhu aka yi da mutanen ba sun riga sun fi karfin gwamnati su wane ai abu ya kasu kala daban-daban musamman yan bindiga ne to ko ma menene ai baka cewa hanya ɗaya ce kawai da hanyoyin da za a sami maslaha na gaskiya na dindindin ba yau a yi abu gobe ya warware ba ba laifi ne a bishi ba sa'o'i kaɗan da sanar da sukuwar sauya jam'iyyar da tsohon gwamnan jihar kanawa malam ibrahim shekaru ya zuwa jam'iyya mai malfa dan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar ta pdp alhaji atiku abakar ya ce yanzu dai ta riga ta tabbata gaggan 'yan siyasa sun gane jam'iyyar pdp ita ke da kyakkyawar manufa ba shakka pdp ta yi lancin rescue operation na najeriya kuma mun fara ganin ambaliyan musamman a northwest mun gani a kebbi mun gani a katsina mun gani a sokoto sai muka fara gani jiya kuma a kano to ambaliyan na tabbata zai mamaye northwest baki daya sannan duk abin da ya mamaye northwest ya mamaye da kuma najeriya baki daya mu kuma muna tabbatar muku da cewa duk wani irin haɗin kai da taimako da shawarwari za mu ci gaba da baku shi. Mun gode muku kwarai da gaske. Assalamu alaikum. Shi kuwa mataimakin shugaban jam'iyyar APC a Arewa ta tsakiya Honorable Ma'azu Bawar Jaurin ja da yunkurin su yayi na sulhun da ya ce wannan dai ita ce kyakkyawar turbar da za ta taimaka wajen ganin jam'iyyar APC ta fita fagen zaɓe da kyakkyawar siffa. Mun ce kwamitoci su yi aikin su. Mu ma ba za mu zauna ba. za mu tashi mu bi lungu-lungu mu shirya 'yan jam'iyyar mu. Amma wasu jihohi ana ganin kamar har yanzu akwai matsalolin nan wasu kamar kwamitocin ba su gana da wasu wayanda ya kamata su gana da su ba. A'a su kwamitocin sun soma ne da wani shiya. A can jihar Kwara akwai matsaloli tsakanin shi gwamna mai ci yanzu da kuma ministan labarai na Najeriya Lai Muhammad. A in za ka saurari mai gidana sati biyu suka wuce shine na shan chairman Sanata Abdullahi Adamu ya yi wannan magana ita in Allah ya da za mu walwale duk matsalolin allolinmu na cikin gida kafin zaɓe. A nan ba da ma shi na shan shaman zai zagaya ya ga duwa ina mutanen ni ma kai na ƙarƙashin no Central ina nan ina na. Kuma nan ba da ba zan miti da duka gononi na no Central ministoci, senatoci da House of Reps za mu zauna mu ɗauki matsalolin a cikin gida. Ganin yadda 'yan siyasa kan saka sakar saka addini da bangaranci ya sa shugaban rundunar talakawa Comrade Imrana Naz tabbatarwa da talakawan buƙatar ganin idan an tafi dandalin dire zaɓe. zaɓe to su san inda za su nufa. Kada al'umma ƙasar nan su yarda a yi amfani da addini ko a yi amfani da ɓangaranci ko a yi amfani da ƙabilanci a haddasa mana fitina. Domin halin da duk muka shiga za ka iske mu za mu koma muna jin tausayin kanmu. Yau halin da muke ciki arewacin Najeriya wa gari ya waya kana jin shakka ka fita neman abinci ko ka tafi gona ko ka tafi zumunci ko ka tafi wajen aiki. An waye gari wani an ɗauki matar shi ta je can ta haihu an ce sai ya biya kuɗin matan miliyan hudu sannan sai ya biya 'ya'yan da aka haihuwa guda biyu miliyan biyu biyu sai da aka je aka anshi kuɗin sannan aka ce mashi ai an kashe su ba su da rayuwa ƴaƴan kuma an ɗauka an ba karnuka sun cinye wannan wace irin masifa ce da haka neman shugabanci neman mutane sahilai kuma adilai waɗanda za su jagorance mu su ɗauki shugabanci a matsayin siffa ce ta Allah da Allah ya ba su aro domin su yi abin da ya kamata su jin tsoron Allah waɗanda za su jagorance mu jagoranci na hakika wanda suke tunanin in babu yau kuma akwai gobe shi kuwa fitaccen ɗan kasuwan nan kuma mai sharhi akan al'amuran da kan kai komo malam mahadi shehu shedawo duniya yake irin tarin tilin kuɗin da ke hannun wasu 'yan arewan da ya ce sai dai kuma babu talakan da suka yi ƙoƙarin ganin sun kafa. Ba wanda ya zalunci arewa da talakan arewa da rayuwa 'yan arewa irin 'yan boko na yanzu da 'yan boko na daban sadona. Mu ne suka je boko amma za ka samu mutumin arewa billahi azim yanzu akwai mutumin arewa mai biliyan ɗari. Ni na san shi na san mai biliyan ashirin amma na rantse da Allah bai da ofis ba ruwan shi da 'yan uwansa. ba ruwan shi da garinsu kuma kuɗi suna na tashin hankali a wurinsa amma sun ba arewa ba kamfanoni ba masana'o'i ba komi sai ka samu mutum ɗaya a Legas a ƙarƙashin gidauniyar neman ilimin 'yan ƙunshiyar ba mutum dubu goma ke ɗauka ɗauniya ka ga mutum ɗaya a arewa wanda ke da yara dubu ya tallafa masu zo mutane babu abinda ma ke dawowa wannan manya-manyan mutanen arewa da suka hau doron arewa suka samu dukiya wai idan aiki ya fito na gwamnatin tarayya sai su bada 'yansu. amma dan talaka yanzu a Najeriya akwai yara samari sun fi miliyan ashirin da digiri wani ma digiri na biyu da NCE da diploma billahi azum akwai wanda shekara goma da aiki ya girma ya yi sabis ya yi komi saboda dan talaka ne me amfanin sa ga irin siyasa nan ta zo a mana shi dan bangar siyasa to duka duka iyaka batutuwan da zamu iya bajje muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya sai dai kuma kafin mu yi sallama ko na mako sai mun sanar da dukkanin masu dafifin dafe madafin ikon da ke ganin su sun samu madafa cewa kwanakin su fa ƙara ƙarewa suke domin kowa daga juma'an nan ma saura kwanaki 269 ne ga dukkanin waɗanda aka zaba su yi sallama daga kan mukamman nasu domin 'yan Najeriya za su ce ai sun tsufa kuma a madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman dai abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa da Mustapha Nasiru Batsarin jihar Naija sai kuma maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyin da da su ne wannan shiri ke fafa. Ni Isa Lawal Ikara da na shirya na gabatar nake cewa sai kuma mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya.